أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda za a gani takaitaccen nasiha ne kan wannan gajeren bidiyo da yake kasan wannan audio da na yi yanzu Ah, dalilin da ya sa muka yi wannan bidiyo wannan audio shine mu sauke haƙƙi da nauyi da yake kanmu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika iman duk wanda ya ga abin ƙi a cikin ku ya kawar da hannunsa ya sa ƙarfi ya hana in yana iyawa idan bai iyawa to ya yi nasiha ya yi wa'azi akan a guji wannan abu idan wannan ma nasiha ba za ta yi ba ba inda zai iya yi ba ne to ya ƙi abin a zuciyarsa shi ya ƙyamaci abin to Allah sai ya da shi a cikin laifi abu na biyu da ya sa muka yi wannan idan irin wannan abin yana faruwa muna shiru to kamar muna ba da kofa ne ya ci gaba da faruwa abu na uku shine idan aka ce irin wannan abu ya faru da malamin sunna malami ne na sunna a jihar bauchi an san shi dan uwanmu ne abokinmu ne kuma mai da'awa ne na sunna ƙarƙashin izala wanda ana kyautata zaton duk wani koyi na sunna a gani daga wurinsa sai kuma aka ce irin wannan bid'a yana fitowa daga gidansa to me kake tsammani dan bid'a zai yi me kake tsammanin jahili zai yi me kake tsammanin mabiya za su yi musamman yau mutane sun ɗauki ayyukan da wasu malamai suke aikatawa shine dalilinsu musamman mata idan a harkan biki ne sai ka ji ai an ce malam wane ma ya yi, ai malam wane ma a bikin ɗansa yi kaza ku da kuke ce ba kyau ai malam wane ma ya yi? sun manta malam wanan nan ba annabi ba ne, malam wanan nan ba mala'ika ba ne, malam wanan nan ba sahabi ba ne. malam wanan nan ba tabi'i ba ne malam wanan nan ba tabi'i tabi'i na ba ne malam wanan nan na daga cikin malaman bayan baya wanda manzon Allah ce suna da ilimin amma ba su aiki da shi mu ne malaman baya wanda muka siffatu da wannan siffa malami yana karantar da abin da shi ba ya dabbaka shi malami yana karantar da abin da a gidansa ba shi ake aikatawa ba malami yana karantar da abu a baki amma shi ɗabi'unsa ba su dace da shi ba wallahi babu kafara a kaina mafi yawa malaman da suke karantar da sunna ba su siffantu da abin da suke karantarwa ba ba sa ɗabbaka abin da suke karantarwa dukkanmu sunnar ne a baki karantar da sunnan ne a baki in ka shiga cikin gidansu da mu'amalansu za ka yi takaici da mamakin abin da suke aikatawa wallahi azim idan baka san su a aikace a mu'amalansu ba in aka ce ma shi yake kaza za ka ce ƙarya ne dole mu faɗi gaskiya idan ɗan bid'a zai yi abin da ba kyau mu ce ɗan bid'a yi abin da ba kyau idan ahali sunna yi ɗan izala dole mu faɗa abin da ya ba kyau saboda duk mutumin da ya tsaya akan addini Allah ne kawai yake tunani Allah yake tsoro kuma dan Allah yake komi idan za ka ga na cewa dan ɗan uwanka ne ahali sunna ko ɗan izala yayi sai ka yi shiru a dalilin haka ne Allah ya tsine wa kafirai ta bakin annabi Dawud ga annabi isa dan maryam Allah ya ce lu'ina allazina kafaru ala lisani Dawud, wa isa ni maryam kanu la yatanahuna an munkarin fa fa'aluhu Allah ya ce wa bisa ma kanu yaf'alun Allah ce ya tsine wa kafirai albarka ta bakin annabi Dawud da annabi Isa me yasa sun kasance ba sa hana mummunan aiki ba sa umarni da kyakkyawa sai ma suka shiga cikin sahun aikata mummunan sai Allah ya game su gaba ɗaya sai ya la'ance su Allah ce tir da abin da suke aikatawa muna zagin 'yan bid'a cewa suna aikata bid'a mu kuma muna aikata bid'a sai a ce mu mai shiru wannan gajeren audio aure ne na ɗan ɗaya daga cikin malaman garin nan malam mansur yalwa malam mansur isa yalwa ɗansa ne ya yi aure kuna jin hayaniyan mata da maza a wurin ya zo ya dafa ya taɓa matar a gaban mutane musamman na ce a ciro min kaɗan ba ni bukatan bidiyon duka domin sa bidiyon duka bai da wani amfani ma in shi ɗaya ne da ita a ɗaki wannan ka ce mata shi ne daban a cikin jama'a ne a taron jama'a yadda dai maguzawa suke yi yadda kafirai suke yi yadda 'yan bidi'a suke yi shine abin da suka yi shi sa na ci a dan mun gajeren bidiyon don mu samu reference mu samu hujja wala Allah in ne wannan nasiha ba bidiyon wani zai ce ƙarya ne ba a yi ba amma inda bidiyon fa baka isa ka ce ba a yi ba idan muka yi shiru sai mu game cikin fushin Allah kuma mu ji hankalin mata da suke kafa hujja da aikin wani malami har wasu mazan ma da kuke kafa hujja da aikin ai malam wane yayi ai malam wane ma ya aikata ai malam wane ya ce halal ne malam wane bai da son zuciya irin nasa duk abin da malam wane ba da fatawa in ya saba ma sai ka yi a kawo mata cikin taron mutane mijinta ya zo ya taɓa ta yana kwantar da kanta a jikinsa ana ɗaukan hotuna mutane suna gani don girman Allah ina manzon Allah ya yi malam muna son hujja ina manzon Allah ya yi ina sahabbai suka yi a ina ne tabi'ai suka yi irin wannan maguzanci a ina ne tabi'i tabi'in suka yi irin wannan mummunar bidi'a? kai malaman baya irin su imamu malik a ina suka yi irin shehu usmanu ina suka yi wannan abun wallahi wannan abun da aka yi tsagoron bidi'a ne Bidi'a ce mummuna mai kama da kafirci don haka muna jan hankalin mutane su gane wannan abun ba addini ba ne ya aikata bidi'a ce mummuna kuma ta yi kama da kafirci domin ɗabi'ar kafirai ne asalin dress ɗin da yake jikinsu ma irin dress ɗin coci ne ita yarinyar manzon Allah kuma ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya koye koye mutane yana daga cikin su manzon Allah ya ce almar'u ma aman ahabba in ka koye su kuma kana son su ne manzon Allah ya ce kana tare da su kana tare da wanda kake so a wani ruwan ya ce yawan alƙiyama har ranar alƙiyama kana tare da shi duk mai addini mai aƙida mai son sunna wannan abin dole ya taɓa masa rai a ce ana tsammanin malamin sunna malamin addini wanda ake tsammanin koyin sunna daga wurinsa shi kuma yake aikata wannan to dan bid'a me zai yi jahili me zai yi saboda girman Allah idan mu za mu dinga irin aikata wannan mummunan bid'o'i a auratayyan mu, mun sani sun yi ba mu iya hana su ba ɗan bidi'a in yi ko mu ce masa yayi bidi'a idan jahili ko su 'yan siyasu sun yi mu ce sun yi laifi idan malami ya yi mai da'awan sunna mai da'awan sunna mai wa'azi ina wanda ba malami ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so ina jan hankalinmu maza da mata kar ku ɗauka wannan abin da ya addini ne ku rudu ku ce za mu yi aure mu ma za mu yi me dalili ai malam mansur yalwa isa yalwa ya yi abin da ya yi bidi'a ce mummunar bidi'a. Bidi'a ce mummunar bidi'a ba abin koyi ba ne shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya kun da kun kai imani don me kuke faɗan abin da ba ku aikatawa ko kuma kuna faɗan abin da ku kuma ba ku aikatawa za ku faɗi daidai ko ba za ku aikata daidai in ba wata aya da Allah yake cewa a ta'amuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun yanzu ashe za ku dinga umurtan mutane da kyakkyawan aiki a wa'azi kuna wa'azi a yi kaza a bar kaza babu kyau taron aure a buɗan kai babu kyau taron maza da mata haramun ne cakuduwa haramun ne kana faɗa wurin wa'azi amma kuna manta kawunan ku ko kuma ba ku kiyayewa kuma kuna karanta alkur'ani kuna gani Allah ya ce ba ku da hankali ne dan haka muke nasiha wa sauran mutane da su ji tsoron Allah kar ku rudu ku yaudaru da aikin wani malami ku ci abin da ya daidai ne wannan abin da aka yi ba daidai ba ne sannan shi muna jan hankalinsa da ya ji tsoron Allah ya zama yana ɗabbaka abin da yake karantar da mutane wurin karantarwar shi domin sunna ba compromise cewa in nan bid'a ne ba daidai ba mu hau kansa mu masa ba daidai ba in ɗan uwan mu ahli sunna ne mu yi shiru mu ce yayi daidai inna babu wannan a musulunci wallahi babu wannan a musulunci wannan abin da abin kyama ne duk mai addini mai musulunci ya kamata ya kyamaci wannan abin da aka yi kuma abin da zai baka takaici a wurin wallahi an ce min da manyan manyan malamai na sunna a gaban su aka yi wannan abun kullum suna cikin tv suna wa'azi wa mutane a gaban su aka yi wannan abun wannan kaɗan ne fa na ce a yanko kaɗan ne saboda ka sa bidiyon gaba ɗaya bai da amfani na sa kaɗan ne don ka tabbatar abin da aka faɗa ya faru shi sa muka ɗan yi kotin kaɗan daga cikin bidiyon na ce ya isa muna nasiha wa sauran malamai masu da'awan suna su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su dinga ɗabbaka abin da suke faɗa su dinga aikata abin da ya tabbata a sunna duk inda matanka ta ziga ka ko yan uwa ko waye ko neman burge mutane to ka sani wallahu wa rasulahu a haƙƙu an yarduhu in kanu mu'minina Allah da manzon Allah su suka fi cancanta ka gamsar da su ka yaddar da su in kai mu'mini ne duk mutumin da tunaninsa ya gamsar da dan adam ya gamsar da mutane a ce ai bikinsa an cika ai bikinsa an yi kaza ai bikinsa ya haɗu ya manta Allah wallahi ba mumini bane don nassin alqur'ani ne wallahu wa rasuluhu haqu an yarduhu in kanu mu'minina Allah da manzon Allah su suka fi dacewa ka gamsar da su in kai mumini ne ashe duk mai gamsar da mutane ba Allah da manzon Allah ne damuwarsa ya gamsar da su ba shi ba mumini bane shi ba mumini bane ta haka na farko mun sauke nauyi wurin me mun hana wannan abin da baki mun yi bara'a babu romu da wannan abin da ya aikata ba addini bane ba musulunci bane kuma tsagoron bid'a ne kuma mun ji hankalin mutane da su kiyaye aikata irin wannan mummunan ɗabi'a a auratayya kuma suna amsa sunan malamai yau idan wani ɗan bid'a ne yayi ba romu da shi yau idan kafiri ne yi dama aikin su ne yau idan wani jahili ne zindiki ya mara addini duk babu ruwanmu amma a ce maka malamin addini mai da'awan sunna a izala sananne wanda yana wa'azi ana sani shi ya aikata wannan in aka yi shiru abin ya ci gaba nan gaba me za a yi kenan wai jahili shi me zai yi dan bid'a ko me zai yi sannan nan bid'a ne ya aikata mu zo mu ta surutu mu ce bid'a ne yan bid'a ne kaza kaza to ga ahli sunna ma ya aikata sai yaya ubangiji Allah ya shirye su ubangiji Allah ya sa su gane ubangiji Allah ya sa wannan mummunan bida ya tsaya a haka a cikin ahli sunna wayanda suka gani kuma kar su dauke shi abun koyi dan cewa malam wane yayi malam wane ba annabi bane ba aiko maka shi ba ba za mu yadda addini ne sai an kawo inda manzon Allah yi a wannan abu a auren Fatima da na Ali ko auren na Usman da Ruqayya ko Ummu Kulsum ko kuma Zainab manzo Allah ya aure da matansa guda hudu ina irin wannan sahabbai sun aurar da ayayensu ina suka yi irin wannan tabi'ina sun aurar da ayayensu ina suka yi irin wannan tabi'i tabi'ina sun aurar da ayayensu ina suka yi wa'annan malaman baya ahli sunna na kwarai sun aurar da ayayensu ina suka yi wannan ko mu muka fi su fahimtar addini don Allah mu dinga cire son zuciya a rayuwarmu mu tsaya akan sunna kaifi daya duk abin da za a faɗa a faɗa akan ka wallahi mu mun gode ma Allah zuciyar da Allah ya kwatanta ba mu na ɗabbaka sunnan manzon Allah a aure Allah ya dawo mu da mu akan wannan ai mun aure da ayayen mu Allah ya ɗora mu akan wannan Allah ya tabbatar da mu akan wannan ba mu damu da abin da mutum zai faɗa ba in dai mun yi abin da ya dace da addini duk abin da zaka faɗa ka je ka faɗa ubangiji Allah ya sauke ubangiji Allah ya shirye su Allah ya sa su gyara wa'anda suka gani kuma Allah ya sa kansa ɗauke shi a matsayin hujja ko dalili don wani mutum malami ya aikata ka ɗauka daidai ne ba daidai ba ne muna aiki da nasi da hujja ne da abin da ya tabbata daga manzon Allah ba aiko maka kowa ba sai manzon Allah kuma manzo Allah da kansa yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma liman kana yarjullaha wal yawmil akhir koyi na kwarai ya tabbatar muku daga manzon Allah amma da auren wa wanda yake kwaɗayin gamuwa da Allah lafiya da kuma ranar tashin alkiyama da wa zai koyi da manzan Allah zai koyi manzan Allah ne kawai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rike abinda ya hane ku ku hannu don haka muna jin hankalin mutane muna jin hankalin ahali sunna ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku dinga ɗabbaka abin da kuke karantar da mutane kar karatun ku yayi daban da aikin ku kar kuna karantar da sunna kuna aikata bid'a kuma ku ce yi shiru a tafi akan kun yi daidai saboda ku kun an sunan yan izala ko kun amsa sunan ahli sunna ba daidai bane ba daidai ba ne jama'a kusan abin da aka aikata na wannan abin da yake kan bidiyon nan ba daidai ba ne bidi'a ne kuma ya fi kama da kafirci don ɗabi'an kafirai ne wa iyazu billah Allah ya sauke masu irin aikata irin wannan a biki na aure Allah ya shirye su wanda ba su aikatawa Allah ya ƙara tsare mu gaba ɗaya Allah ka ba mu ikon aurar da 'ya'yanmu akan tsari na sunna Allah ka cire mana kokarin gamsar da wani mutum a duk abin da ya saba maka Allah ka ba mu ikon kokarin gamsar da kai da manzon Allah a akan rayuwarmu ba gamsar da wani ba Ubangiji Allah ka taimake mu ka ƙara ɗora mu akan sunnan manzonka ka raya mu a sunna ka kashe mu a sunna kuma ka ba mu ikon faɗan sunna a baki da aikata ta a aikace Allah ka barantar da mu daga duk wanda suke aikata irin waɗannan alhali suna da awan sunna su ma ubangiji Allah ka shirye su Allah ka shirye su Allah ka shirye su ina mana jan hankali akan irin wannan musa lura rayuwa ta ƙare, duniya ta zo karshe manzon Allah ya ce in duniya ta ƙare. malamai za su yi yawa amma aiki da addini zai karanci malamai za su yi yawa amma aiki da addinin zai yi karanci saɓanin lokacin farko malaman kaɗan ne amma lokaci da aiki da addini yana da yawa da malamai kaɗan ne amma akwai aiki da addini amma yanzu ga malaman amma babu aiki da addini sai ka samu wani bid'an da ake a gidan malami wallahi a gidan jahili ma ba a yi amma in ka ji shi a masallaci na karantarwa ka ce sauran sahabban farko ne suka dawo amma abin da yake karantarwa wallahi ba shi ake ɗabbakawa a gidan shi ba wa iyazu billah Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya mana jagora Allah ya shirye mu gaba ɗaya Allah eh, ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon bi ya nuna mana ƙarya ƙarya ne ya nisance mu da ita dan uwanku har kullum kuma shugaban wannan cibiya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ba zan aura ma ƴata dan iska irin ka ba faru rayuwar da muke yin nan fa ba daidai bane kai karan kanka ka sani wallahi idan wani ya je yadda kake wannan magana ya je yadda kake shi abin nan, sai ya ɗauka wani shaye-shaye nake iya yar wiwin nan ne iya wiwi ce kawai sai shisha wallahi in ban aure shi ba mutuwa zai yi baki da hankali ne wani irin mutuwa kike kira ma kanki mutuwa saboda ɗa namiji ko what no kin gane islam ni kin gan nan ba wai na kira ki da wani abu bane kawai na kira ki ne domin in gaya miki cewa mu rabu abin da ya sa kira ke amma faruk ya kamata ka fahimci abin da nake faɗa maka ka tuna kai fa maraya ne ni gaba ɗayan ka zo irin ni wa'azi wa'azin da kake nani ni gaba ɗaya ba na so kamar ha ba kai kuwa kai ka ce dole sai da yamma ya soya ya zama irin daya kafin mu yi soyayya mai aure tunda kai ba za ka iya tauyawa ba shine ni na canza na da irin rayuwa this is madness abin da yake shirin aikatawa ba daidai ne.